a kamar yadda kuke gani kai tsaye kenan daga makarantar primary na sheka kenan wato sheka birnin special primary school inda muka zo duba aikace-aikace da mai girma injiniya abba kabir yusuf yake wannan gyaran ajujuwa ne kenan kamar yadda kuke gani kamar yadda kuke gani a cikin makarantar da aka aiki kuma alhamdulillah cikin ikon allah aikin yana tafiya yadda ya kamata a wannan gaba babu abin da za mu ce da allah sai godiya kuma mu gode mai girma injiniya abu kabir yusuf bisa wannan namijin kokari da yake yi domin gyaran waɗannan makarantun kamar yadda kuke gani alhamdulillah